alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi mustafa wa alihi wa sahabi wa man iktafa tharahu wa tada wa subhanaka la lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum mun sannan wato muna bayani akan hadisi abdullahi bin umar dangane da rukunan musulunci musamman muna bayani akan rukuni na biyu sallah sallah <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ba da umarni cewa sallu kamar ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga nake yin sallah alhamdulillah a mu na koyar da sallah an ga bayani dalla-dalla yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah da kuma yadda ya kamata musulmi ya sallah saboda haka lallai mutum ya ƙoƙari ya ga sallarsa kacukan ko mafi yawa wato irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi domin ranar lahira Allah ba zai karɓi wani addini ba sai in manzan Allah ya kafa shaida cewa eh haka ya koyar fala alannan ursula ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin haka Allah ya ce a suratul araf wallahi za mu tambayi waɗanda muka yi aiki zuwa gare su kuma za mu tambayi su ma manzannin da muka aiko ɗin sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cokan ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya wani aiki na addini da babu umarnin mu akai to Allah ya yi watsi da wannan aiki Allah ba zai karba ba Allah kiyaye sannan rukuni na uku na musulunci ita ce zakka fasalatuna wa zakatuna uktani shai'ani tau'amani lin ya tafarraka abada da sallarmu da mu hasana ne da husaina ba sa rabuwa duk mutumin da ya sallah bai ba da zakka ba wallahi allah ba zai karɓi sallarsa ba haka suke in dai zakka ta hau kanka ko ta hau kanki to addininki ba zai shiga ba addininka ba zai karɓu ba a wajen allah sai an ba da haƙƙin allah zakka kuwa allah subhanahu wa ta'ala cikin rahamarsa ya iyakance ana yin zakka a kan wato kuɗi cash kamar yadda ake faɗa a harshen nasara kuɗi tsaba kuɗi tsagwaransa kuma wannan kuɗin kowane iri ne ba kamar yadda waɗansu masu kullalliyar fahimta suke cewa wai sai akan zinare da azurfa wani tun da aka haife shi har ya mutu ba zai ga zinare da azurfa ba kuma shi ne mai kuɗin garinsu kuma shi kenan ba zai zaka ba ai wato likulli makamin makal wa likulli makalin makam kuma ana duban zarfu zaman da zarfu makan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wato alamar kudinsu da ake amfani da ita zinari da azurfa amma yanzu an zo zamani ya ci gaba zarfu zaman da zarfu makan duk sun canza an zo da takaddun kuɗi waɗanda su ne suke wakiltar wancan kuma su ne dai kuɗin da su ake saye da su ake sayarwa su ma waɗancan zinari da azurfa ɗin ai abin da ake yi da su kenan alwarik saye ake sayarwa ba in baka to yau ba da su ake yi ba da ainihin madadin su ake yi ba in baka duk ko abin da ya zamto shi ne wato iwad a madadin wancan wato sai zama na'ibul fa'il ko na'ibul fi'ili kama maƙamahu ko sadda masaddahu kamar yadda masu nahawu suke faɗa saboda haka ɓata ne wani ya zo ya ce ba za a yi zakka ba sai a kan zinare da azurfa ɓata ne ga gagarumin ɓata wallahi kar ka kuskura ka saurare shi ko dai akwai son zuciya ko akwai jahilci a tare da shi saboda haka yanzu da kuɗi na takarda ake amfani a ah, dala ce misali riyal ne dinar ne kamar yadda ake ambatansa sa waɗansu ƙasashe a sefa ce nera ce ko ma dai menene wanda kuɗin da za ka karbi ka sayi abin da ba naka ba ya halatta maka haram misali ka auri macen da take da haram ne ka take ta yanzu da kuɗi fanki hunna bi izni da wa ma anfaqu min amuwali to almuhim dai kuɗi tsaba idan ya kai wato nisabi kuma ya cika sharuɗan zakka ya shekara wajibi ne a fidda zakka a kasa arba'in a bada kashi ɗaya misali haka amfanin gona idan ka yi noma ko kin yi noma wajibi ne a fidda zakka wa atu haqqahu yawma hasadi ku fitar da haƙƙinsa a rana to yanzu wani sai zo ya ce babu zakka kenan a shinkafa domin babu shinkafa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ya ce babu zakka a ainihin irin su gero da dawa da sauransu domin lokacin annabi galibi babu waɗannan duk daga baya aka same su allah subhanahu wata'ala ya fito da su ko kuwa dama akwai su amma a ƙasar laraba babu su a wancan lokaci don haka alhukumu ya duru ma'al'illa adaman wajudan ko wujudan wa adaman hukunci yana kai kawo bisa dalili da hikimar da ta sa aka yi shi tun farko da mutane suna kula da zakka yadda ya kamata wallahi tallahi da al'ummar musulmi ba ta tsinci kanta cikin talauci da fatara da yunwa ba amma abin takaici ya laita kaumi ya alamu ga da maƙudan kuɗaɗe amma ba mu san ma me da shi ba yanzu misali da a ce a garinku mutum goma za su da zakar miliyan ɗaiɗai kaga miliyan goma kenan don allah miliyan goma in za a sarrafa ta mutum nawa za a yaye daga talauci miliyan goma ko ma na menene ko na sefa ne ko na naira ne ko na dala ne ko na miliyan goma <clears throat> mutum da kake jin za ta da su daga layin talakawa kuma a ba su abin da zai ishe su sana'a kowa wato waɗannan wanda suke da sana'a a ba su jari wanda ba su da sana'a a koyar da su a ba su jari misali idan miliyan goman nan za a raba wa mutum ɗari aƙalla wajen mutum casa'in insha Allahu wato za su fita da ƙangin talauci ko da an samu 'yan tabargaza mutum goma sun rusar da kuɗin to kaga a ce bana an yaye mutum casa'in daga layin talakawa zuwa ɗari baɗi haka baɗi waccan ma haka waccan waccan ma haka shekara nawa za a yi a kori talauci ai mafi yawan talaucin mu ba wai na fi sabi ba ne talauci ne na alaƙaƙaƙi wanda wato muka jazawa kanmu da kanmu to wannan kenan don haka dai zakka rukuni ce ita ma wanda musulunci ya zo da ita musamman saboda ayyuka na jin kai saboda yaƙi da talauci da fatara domin talauci kanin kafirci ne kamar yadda wani sabi yake cewa wai aina ma ya zahabul kufuru ya kulul faƙaru ma'ak duk inda kafirci ya sa gaba sai talauci ya ce bari na raka kan mu tafi tare duk inda talauci ya ka tutu to babu shakka za ka ga kafirci a wajen duk inda kafirci ya baje kolinsa galibi sai ka ga wato akwai talauci a wajen don haka dai wajibi ne kai bawan allah da ka mallaki kuɗi ko amfanin gona ko dabbobi waɗanda suke a matsayin kadara ba na hawa ba idan dabbobinka na hawa ne ko motocinka na hawa ne wannan babu zakka a kansu ko gidajenka na zama ne ko ku ka sa 'ya'ya da bayan allah kyauta to wannan babu zakka a kansu amma wanda kake gina ka sayar ko wanda kake kiwatawa ka sayar lokacin bukata wannan wajibi ne akwai zakka a kansu ko ku ka ajiye su a matsayin kadara don kar ka ya salwanta domin waɗansu suna da wayo idan lokacin zakka ya kusa sai su je sai su sayi ko su sayi ƙasa ko su sayi wani abu dai to ko ka saya wannan kadarar idan zakka ta zo za a yi takwiminta a yi mata farashi da ƙima a haɗa da uwar kuɗi a da zakka ta bai bayan zakka sai azumi wanda kwana-kwanan nan muka yi ban kwana da shi allah karbe mu ya fi kurakuranmu kuma allah ya sake maimaita mana wato wani ramadan din a biliyumni wal amni wal'islam salamati wal islam to azumin ramadan shi ma rukuni ne wanda yake daga cikin rukunan musulunci wanda za a yi shi sau ɗaya a shekara da allah ya so sai a ce duk wata uku sai an yi azumi amma rahamar Allah sai ta takaita ya zamto wata ɗaya ake yin azumi a shekara sai kuma wato rukuni na biyar wanda shine jigon abin da muke kai wato hajji hajji baitullahil haram wanda kamar da muka ɗauko bayanai a kai wannan ibada ibada ce da ɗaɗɗiya tun wato talatali mala'iku suna yin aikin hajji a da can kuma har yanzu ma da su ake yi sannan annabawa suka biyo baya har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda insha Allah za mu dan tabo tarihin aikin hajji domin mu fahimci cewar ba mu ne farau ba muna fata Allah mana jagora ya kuma datar da mu ya karbi badinmu ya fi kurakuranmu insha Allah za mu dora a shirye-shiryenmu na gaba